idan mace ta dogara ga Allah ta sa karfinta a jikin 'ya'yanta katta ma tunanin ma tana da miji ko wa'inda mazan su na da rai kasu sa ido ma mazan su kula su duba kamar su kaɗai ne ki yi da karfinki da kokarinki ki ci nasara kallaba shirin ta wannan makon uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya wa mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdul. Mata kuna kokari yau ina ce da ku ku Yau kallabin mu ta mako wata mace ce da su ɗauki matakan inganta rayuwarta da ta iyalinta tare da ɗagewa ta nemi ilimi ko bayan aure da haihuwa. Za mu kuma ɗora a kan nazarin da muka fara makon jiya kan cin zarafin 'yan aiki da ke ƙara muni a ƙasashen Afirka da dama. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga mu da kallabin mu ta mako, bari mu ɗora a tattaunawar da muka fara makon da ya gabata kan batun cin zarafin 'yan aiki da galibi 'yan mata ne ƙanana da iyayen ɗakinsu mata ke gasawa aya a hannu, duk kuwa da fafatukar nemarwa mata da ƙananan yara 'yanci. Yau ma muna tare da barista Aisha Abdu Muhammad shugabar ƙungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kaduna, da Rukayya lami uwa kuma mai ɗaukar ma'aikata. sai kuma Aisha Ibrahim Sa'id jami'a a ma'aikatar jin ƙayin al'umma da walwala da jin daɗi. Malama Aisha akan samu wani yanayin da ake ga yaran saboda azabar da suke fuskanta daga gidajen waɗanda suke suke ma aiki. Mm. Za ki ga yarinya duk da bata san kila hanyar ƙauyen su ba saboda karancin shekaru da wayewa mm. za ga ta bazamo ta shigo titi. Mm. In aka tambaye ta ma sunan ƙauyen su wata ba za ta iya ce miki ga ainihin sunan babban ƙauyen nasu sai na can cikin dajin. to za ki ga bakwai kuna iya sa kuna samun irin wa'annan yaran ana eh, kawo Kuna samu akwai sanda aka taba tsintan wata yarinya tana garari a titi aka tambaye ta daga ina take ta ce daga gidan aiki take yaushe kika zo amma ta iya faɗin daga Kano take amma Kano ina bata san ina wani wani layi da zai ba Iya wata daji ana ana Kano me faru kika gudu ai matan da take mu aiki ne take mata duka shine ta gudu ta ga ba za ta iya ba aka tsinta tana kwana akan hanya to da aka tsinto ta sai aka sai aka invite ɗan naptip da bincike bincike dai har suka gano aka mm. ɗauko agent ɗin ashe ma suna da yawa ba ita kaɗai bane sun fi su goma kuma dukan shekaran su bai wuce sha biyu ba daga zuwa aiki aka fara dukan su to da muka haɗa su da su sai aka samu aka kira ita agent ɗin sai ta aka ce ta nuna inda iyayen nasu suke sai aka ɗauke su aka tafi da su aka mai da su aka ce kuma su rubuta wanda cikin iyayen cewa ba za su kara barin yaran su fito ba tunda shekarun su bai kai yana za su je su yi aiki a wani wuri ba. Su malama Aisha kin ma faɗi wannan shekara goma mm. sha biyu. Mm. Akwai wanda suke ƙasa da shekara goma ma. Eh, zuwa goma ana kawo su aikin. Eh. Eh, to irin wannan yanayin kina ganin akwai doka da za a iya bi wanda zai iya hana ci gaba da cin zarafinsu saboda wani dabara ne masu agent din suke suka ce mm. sukan ɗauko su ne sai su yi kamar duk ƴaƴansu ne mm. a saka su a moto a taho da su wani da yake da gwamnati tana kamawa kuma akwai dokoki da mm. suke amma bai hana su yi wannan dabarar su taho da su ah. eh, kamar wata da na tattauna da ita ce man ta yi tun da yanzu gane cewa gwamnati ba ta yarda ah. da suna ganewa idan an ɗebo yara ah. da yawa tun da kusan kawunan su ɗaya sai suka ce to sai su kira sai su gaya wa iyayen su taho da s su da kansu cikin birni ke ce kawo s daga zo wurin da suka zo sai su tare su su har gida su kuna agent su kawo yarinya kin ai ba ga agent tana tafiya ba tafiya ba to eh. ita tunda sun shigo cikin birni ta rarraba su mm. gidan su fa gaskiya ki ganshi a cike ki um, jiya mun yi kokarin zuwa mu je mu binciki mata masu yin wannan agent din mm. amma saboda tsoro mm. garin mu suke kamar su iyayen da duk muka yi kokari um, mu ba su kwanciyar hankalin cewa mu kawai muna son yi rahoto ne akan abun sun ki yadda akwai case din precious ne ko me sunanta ni na manta sunanta ta nnpc din nan wanda matan gidan ta azabtar da ita to an kai wannan case in court so da aka kai case in court ita matan an kama ta aka imprisoning ɗinta da yake a nnpc take aiki sai aka yi yarjejeniya kuma akwai certain amount da ta ba yarinya wato na kudi eh, eh aka bude ma yarinya account da kudin saboda ta ci gaba da karatunta ta wannan kudin dama iyayen ba wai kudi ne da su ba aka buɗe wannan account hmm. ɗin aka sa uwar yarinyan aka sa su su biyu su ne wato an dai wannan an sa ta biya diya ta biya eh. ta biya kuma aka hukunta ta ai ta ta yi oh. ta yi ta yi ta yi zaman gidan jari eh ta yi mm. hmm. aka kuma hukunta ta to irin wannan ai labari ne mai daɗi eh. wanda za za mu samu yawaitan haka hmm. akwai wanda za su jawo kansu kunne da kansu kansu a irin azabtar wanda ake malama rikaya a matsayin ku na wanda suke daukan yaran aiki kusan gidaje dai ɗaiɗai ku ne musamman a birni da ki shiga baki ga wata ya aiki take ba ya Allah mai karamin shekarun ne ko kuma magidanciya to irin na ƙananan yara ɗin da kuke gani me kike gani yake faruwa a rayuwarsu a gaskiya akwai su akwai su saboda akwai wanda karamar yarinya ce aka kawo ta wurin aiki to wadda take ma aikin in har za ta shigo mata ɗaki sai ta salama su bakwai ah? sannan ta ansa na farko kenan in kuma za ta gaishe ta sai ta ce momi ina kwana ina kwana sai ta yi su uku sannan ta amsa kuma tana ji tana ji dan azaba dan saboda azaba dan dai akunta ta maka saboda talauce maka yawa idan tana zaune ko in ta bada kafa ta ce a ja mata yarinyar nan sai ta yi awa biyu tana jan kafan nan in ta ce mun dauke mun riga ta ki ninki sai ta juye kayan da ke cikin akwatinta ko jakarta gaba daya sai a canza musu ninki saboda dai kada yaro ya huta hmm. abinci ko ga lokacin da za a ci abinci sai lokacin da ta ga dama za ta bata abinci kuma abincin da ke aka dafa da ke kicin din ta ba iya cinyewa duka gidan ba su iya cinye wannan abincin ta bata abincin da zai ishe ta mm. ba wai fa babu bane mm. idan kuma mijin ya zo yana mata faɗa me yasa take mai yarinya haka kaza kaza sai ta ce ai santa kake in ba santa kake ba ina ruwanka za ka zo kana magana wato wani lokaci magidantan maza magidanta suna son su kawo ɗauki. matan ne ba sa ba da goyon baya duk da yake an ci ciwon ya na in kuma aka haɗu da namiji jajirtance a gida ya riga fa karfin gidan shi in kika fara kawo wannan a ranki dan yana cewa ki daina zalunci kaza kaza da sauransu kina nuna cewa yana nemanta ne ko yana son ta to wani kuma kin bashi lasin da zai ce shi kuma yayi alkawari wallahi yarinyar nan ko shekara nota sai ya jira ya aure ta dan ya gaya zaki To bari mu koma wurin barista yawanci akan samu kamar yadda kika ce inda suke cin zarafin kila ma har an kawo su gaban shari'a. Hmm. Amma akan samu aka san shari'an tana ɗaukan lokaci mai tsawo. Hmm. Inda misali wanda bai da karfi ko kuma zuciyarsa ba ta da kwari yakan hakura ya ce to a kashe magana nan shi bai iya hakura Shi me yasa tsarin shari'an aka yi ta inda zai zama kafin a yanke mu wanda ake zargi ya yi cin zarafi ko ta hanyar fyaɗe ko cin zarafi na bayyana ma'ana kila an azabtar da mutum ne yake ɗaukar lokaci ba da yake ya mace ne aka yi ma mm. kuma kila mai karamin shekaru tana neman a bi mata haƙƙinta mm. amma sa ɗau shekaru ana ta zuwa ko ta sai sun gaji sun abin nan nisa tsarin doka ya kawo ana yin haka ne saboda akwai wanda za a kawo shugaban hukuma ba shi yayi ba bai yi ba to shi yasa dan dole ne a tantance a yi dalla dalla abu a hankali shi yasa yake daukan lokaci ita za ta zo za ta bada nata evidence din shi ma zai zo ya bada nashi zai zo ya fitar da kanshi wani ma in yayin ma zai zo zai ce ma bai yi ba to za a bashi dama kuma ya yi magana akan cewa ya nuna cewa bai yin ba ita kuma za a zo a bata dama ta nuna cewa shi yayi wannan abun to duk wannan shi din ne to shine yake ɗaukar lokaci kuma kin san cases ɗin da suke gaban alkalai suna da yawa shi abin da ya sa yake ɗaukar lokaci kenan mm. saboda za ki ga alkali kila yana da kes ya fi ɗari kuma zai ji su duka so za a sa wannan a bashi rana to ka dawo rana kaza mm. za a ci gaba to shi sa yake ɗaukar lokaci kuma sai an tantance an tabbatar haka ɗin ne kafin a zo a ba da verdict gashi na ana nuna su ma a social media mm. ko ga uh, mata an ma yara raɗo-raɗo a baya an musu dukan tsiya mata duk su suke yin wannan wata yar miji ce mm. akwai wata ita wannan a duwawunta ne da aka sa mata wuka aka a wuta mm. aka mammanna da ya daddaye azaba kala kala eh azaba kala kala kuma mace ce mace uwa mace ita ta yi ma yarinyan nan wannan ga sanan kullum ana kawo cases kala kala to a tunanin ku me yasa matan ne suke aikata irin wani abu kuma ga ƴaƴa mata ni sun daga ga kamar rashin hukunci ne gunta ne kuma da rashin hukunci da ba a hukunta ba a hukunta amma yanzu in an hukunta wata akwai wata wanda ta kawo wata ba za ta yi ba kuma mm. yau yana ce da ku bulldozer mata mm. na ba ku na bulldozer na aiki masu kula da lamura na cewa ɗaukar matakan ba sani ba sabo da kuma tauna aya don tsakuwa ta ji tsoro za su taimaka wajen daƙile wannan matsala. Da fatar kalliban da ke sauraron wannan shirin za su dage damtse wajen ganin bayan wannan mummunar ɗabi'a a tsakanin al'umma. Kafin mai sallama da bakin namu akan wannan batu, za mu nemi sanin waɗanda alhakin cin zarafin 'yan aikin nan ya rataya a wuyansu da kuma matakan da za a iya ɗauka na zahiri idan ana so a taka wa irin waɗannan matan birki. Kada ku bari a baku labari. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabinmu ta mako wata bace ce da ta ƙudiri aniyar inganta rayuwarta da iyalinta ta wajen neman ilimi ko bayan da ta yi aure da kuma ta fara haihuwa. Waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga mu ta mako. Sunana Mrs. Sarah Dalut, ni ce shugaban mata na Krista a Plateau State. Ni dai an haife ni a Plateau State a Yalwan Shandam, Shandam Local Government. Iyayena sun zo sun zauna a A nan na yi girma, na yi primary school ɗina a RCM primary school Yalwa, na yi secondary school ɗina a Na zo ni University of Jos. Na yi diploma in banking and finance na zo ni kuma na yi hnd in business administration a uh, plateau state polytechnic yanzu dai am a professional accountant na yi exams na accounting a nigerian college of accountancy call so I am a certified national accountant. To da yake ke akanta ne menene kike ganin nasarorin da kika samu ya zuwa yanzu a cikin hulɗa da kike yi musamman na fannin aikin ki To a fannin aiki na gaskiya na ga hannun Allah. Da na fara na gama diploma sai na samu aiki da ekwa. A ekwan ina gefen finance. Allah ya taimake ni tun ban yi aure ba, na fara wannan aikin har na zo na yi aure. A ciki kuma ina ci gaba sai Allah yana daɗa bani ɗaukaka daga kashiya har aka zo aka kai ni accountant ina ganin hannun Allah kuma Allah yana taimako na da kuma abubuwa da yawa har a cikin iyali duka da yake kin yi batun iyali mm. yaya kike hada wannan karatu da iyali da aikin banki a mm. har da sauransu da mm. sha'anin da ya shafi kuɗi wanda yake da matsala sosai a ai mace biyin mataimakiya yana da kyau a yanayinmu na yanzu ki samu kina da abin yi kina tallafawa idan ba kin yi haka bane akwai damuwa ubangiji ya taimake ni da 'ya'ya ma da ya bani a haka ina zuwan aiki ina dawowa in dubi gidana 'ya'ya ɗaya ɗaya hudu allah ya bamu da haka ina taimakon mai gidana ina tallafawa yaran nan ana ta tafiya in bai in ya kasa a ta nan sai in tallafa mishi ta nan tun ma ba gefen kuɗi ba so abin da muka yi ta yi ke gida ya baki goyon baya ke gida ya bani goyon baya da yaddan shi in yi aikin ubangiji da yaddan shi in yi aikin ofis da ina yi kuma ina samun nasarori domin a gaskiya yana min addu'a kulle yomi kuma yana bani goyon baya akwai waɗansu ƙalubale da kika samu a cikin gudanar da aikinki ko da a cikin iyali ne bari mu fara daga iyali mm. waɗanne ƙalubale kika samu a cikin iyali tun lokacin da kika fara girma har lokacin da kika kai wannan matsayi eh to kaman a iyali da na fara samun yara hankali na ya koma kan yara na idan na fita na bar 'ya'ya gida hankali na na gida tun ma ba ka bar maɗan mai riko ba kafin dawo gida aikin dai gashi nan zuciya na na gida yaya aka mun da yara wannan kan na samu kalubala amma Allah ya taimake ni mai gida na kuma wani lokacin kafin ki shigo gida yana son kai ya riga ki shigan gida to a yanayin fannin aiki na wani lokaci ina wuce karfe hudu ehem because tun ma ba lokacin da aka dan ban masayi dole ne ne ina kula da wannan fannin wani lokaci karfe hudu ina office kuma kin san shanin maza za su so kina gida mm. zai so ni ne in dafa abinci yauwa idan har bai samu haka baki ga dan sura fuska mm. amma kuwa sai dan kun da murya sai ki ga ya amince a haka mm. wa'ansu kalubalen kenan amma Allah ya taimako. Amma cikin 'ya'yan nan ba wanda kika samu ya fanɗare saboda kila a ce kullum mama ba ta zama kullum a cikin gida tana eh, yin abin da ya kamata ba wanda ya fanɗare a ciki? Allah ya taimake ni a cikin hudun nan duk suna kan hanya. kuma na san ba iyawa na bane ikon ubangiji ne wani lokaci fa a wurin aiki karfe sha biyu break zan gudun dawo gida tun ma lokacin da suke hutu long vacation nakan dawo gida da rana in tabbatar suna gida in tabbatar mai yana faruwa cikin gidana wannan kan na yi shi sosai da sosai taimakon ubangiji suna nan a kan hanya dukkansu to na san tarbiyyan yaya yana da wahala kuma na ga cikin yan kwanakin nan banda aikin ofis kina aiki a tsakanin mata mm. me kike faɗakar ma matan nan ne wai gaskiya ina faɗakar da mata su dubi gidansu da kyau ɗaya mai gidanki biyu 'ya'yan nan Allah zai tambaye mu tarbiyya da muka musu me muka koya musu tsoron ubangiji farko tashi da safe ki tadda 'ya'yanki ku yi addu'a ki sa musu muryoyi masu kyau galgadi wanda zai taimake su a cikin rayuwansu idan yaran nan sun tashi da wayannan kalamai da kike basu da taimakon ubangiji zaki ga sun tsira na yi wayannan kuma na ga ya taimake ni ko da yamma kafin mu yi bacci na kan shiga ɗakin yaran na in zauna da su mu yi taɗi mu yi taɗi ce musu aya yau ne ya aka yi ne a aji me ya faru yau sai mu yi tatsuniya da su especially 'yan matan muna haka da su to Allah ya taimake ni muna kan tafiya godiya ga Allah. To da yake anan kula da 'yan mata idan kika duba abubuwan da suke faruwa a yanzu musamman na tashi-tashen hankula mm. me kuke yi domin tabbatar da cewa matasa musamman da yake su ne suka fi shiga wannan an horar da 'ya'ya matasa maza da mata ta yadda za su fahimci illolin da muke samu idan aka shiga wayannan rikita-rikitan da muke gani gaskiya ni ina faɗakar da mata iyaye mata hakinmu ne idan kin ga yaro ko yarinya ta bauɗe gaba ɗaya ke uwa ki tambaya kanki ya yiwu akwai wani ɗan loophole akwai inda baki cika ba kullum kuma muna wannan magana ko a cikin coci ko a cikin anguwa kamar ni a anguwanmu muna da ɗan gurub namu na mata kowane farkon asabar mukan haɗu da matan nan sai mu yi addu'o'i sai mu galgaɗi juna sai mu kira eh, samaran mu samaranmu da 'yan mata mu kuma ba su shawarwari akwai lokacin da wata tana mishandling yara da ba ita ta haihu ba da muka gane mun fita as mata mun ajiye ta kasa ba mu mata da sauki ba da taimakon ubangiji yaran nan sun miki so ba wai za mu juye musu baya ba kuma ba za mu ce sun gagare mu ba a'a idan mun ce sun gagare mu sun shiga duniya kenan sau da dama mata na ganin cewa kai mu za mu dogara ga maza ne ba mace ba ta isa ba mace ba za ta iya yi ba gashi nan irin ku irin ku wayanda kun yi fice me za ki gaya mata ne wai duk macen da ta faɗa haka ta riga ta karaya amma ni mama na baba na ya mutu ya bar mu kusan shekara ashirin uwar mu ne ta rike mu da kokarinta kuma na gani daga gunta mu ɗaya ɗaya goma dukkanmu Allah ya taimake ta mun fita so kokarin uwa ta ce to ni wannan ya zama min gurbi shi yasa na ce tunda mama na ta ci nasara ni ma zan ci mm. kuma kokarin shine na ga da karfinta da kokarinta ta sa a jikinmu duka so idan mace ta dogara ga Allah ta sa karfinta a jikin 'ya'yanta mm. katta ma tunanin mata na da miji ko wa'inda matan mazan su na da rai ka su sa ido ma mazan su kula su duba kamar su kaɗai ne ki yi da karfinki da kokarinki zaki ci nasara shine kusan daga ƙarshe um, matan nan musamman wayanda suka fada rikici kuna kan faɗakarwa musamman kan yadda za su kare mutuncinsu mm. ya mata za su kare mutuncinsu musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu za su yi hakuri ne da rayuwar duniya ki yadda cewa eh mai gida na bayan ki yadda cewa na shiga damuwa idan kin yi haka nan ba kin ci nasara sannan ki dawo ki ba wa kanki hakuri ki nasu ki cire idonki ga kayan duniya ki cire idanunki ga wa'ensu mata a waje da ganin wa'ensu abin sha'awan duniya ki dawo ki dogara ga ubangiji za ki ci nasara shawaran da dan ba mata ke May you never take one single breath for granted. God forbid love ever leave you empty handed. I hope you still feel small when you stand beside the ocean. Whenever one door closes, I hope one more opens. Promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice, to sit it out or dance. Loving might be a mistake, but it's worth making. Don't let some helping heart leave you bitter. When you come close to selling out, reconsider. Give the heavens above more than just a passing glance. And when you get the choice, to sit it out or oh, dance. I hope you da fatar 'yan uwana mata sun ji wannan shawara taki za su kuma yi amfani da ita domin samun walwala da kwanciyar hankali a rayuwarsu. Abin da lokaci ya bamu damar muku kenan wannan mako sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji a jos kota ta yamma da Bauchi da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa.